sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha biyu ga watan Ramadan shekara dubu da da da hudu arba'in 1444 ga hirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da uku ga watan hudu dubu biyu da da ishirin 2023 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi kuma ya datar da mu ga alkhairi da ke cikin wannan wata mai albarka ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da su riga mu gidan gaskiya rayu cikinsu kuma Allah ya amfane mu da rayuwarsu ya sa mu cika da imani da mu da su gaba daya yan umu da basu da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai mata da suke neman miji ruwa a jallo Allah ya ba su maza da suke neman matan aure Allah ya ba su wa'anda suke neman jari da za su dogara da kansu Allah ya tsare musu yan kasuwa da jari ya karye muna roƙon Allah ya mayar musu fiye da abin da suka rasa masu dukiya kuma Allah ya ba su ikon cire zakka daidai ma talakawa kuma Allah ya ba su wadatar zuciya muna da 'yan tambayoyi da suke hannunmu daga cikin tambayoyin na cewa suna da korafi gami da waɗanda suke kawo masa ranuka a gidan yari a nan kasuwar kwastam idan an kawo da datti suka nika suka nika saboda na sha gani idan na tambaye su sai su ce na 'yan gidan yari ne saboda haka a ja kunne a ja hankalinsu su daina to wato masarar ana kawo shi da datti ko na kawo ta da datti ba a tsaftacewa sai su ce a nika an yi magana su ce na 'yan gidan yari ne to ai na 'yan gidan yari su ma mutane ne ya kamata su ci mai kyawu kuma su ne ma ya kamata a tausaya musu amma hakan shin a gidan yarin an sani ne cikin ake yi ko wanda aka aika ne ta yi an ke yara ya kai sannan bai gyara kaga ba za a ɗora hukunci a gidan yari ba amma dai sun yi kuma in su su ne insha Allah za su gyara don su masu karban nasiha ne ba yau muke mu'amala da su ba yau ba wannan yana cewa a ci gaba da faɗakarwa faɗakar da mutane game da sata a masallaci wallahi malam kamar takwas ga ramadan na zo tasiri an ɗauke min takalmi na wanda yake ya sayi shi naira dubu biyar kash tun daga abuja kuma bayan an ɗauke takalmin ya tashi har ya tafi gida da kafa ba takalmi kuma har ya yi jira wani a tafiyansa saboda haka ya ce wallahi ba zai fi masa ba har abada Allah ya shiga tsakanin da su kuma Allah ya kallace su kuma wallahi ba su ji daɗin rayuwar su ba mutumin da ya zo masallacin Allah za ka sake shi sata a wani waje ma ya ce balle bakon Allah wanda ya zo karatu ya zama masallaci ya zama shine wurin da za ka yi sata yanzu ka yi sata ka jira nan da shekara uku shekara biyar ka jira abin da zai same ka za ka samu kudin ba zai albarka ba hankalinka ba zai samu nasuwa ba dama ka yi sata ne ka ji daɗi ba ko ka rabu da jin daɗi sha Allah in za ka daina ka daina ko in ce in za ku daina ka daina kenan ai ka gama yace ya ga layu da yawa a sa sai ɗauka ya ƙona shi kenan ka gama amma ka tambaya mana in akwai mai shi ba ka ba shi kayan shi ba wannan yana tambaya akan alkunut ya ne kullum ne za a yi ko kuwa ya annabi sallallahu alaihi wa sallam a sunna sai yana yin kunut ne bin na askin nawazi kuma yana yin kunut a wikiri daga lokaci zuwa lokaci saboda haka ba wai da wama ake a cikin kunu kullum ba amma kamar a goma na ƙarshe wannan lokaci ne furfa zahabiya lokaci ne da ake nan mutum ya fi kufa da addu'a mutum zai iya jera wani ne kuma kullum a cikin kwanaki goma na ƙarshe amma kwanaki ishirin na ramadan ana iya a yi kunu a wani lokacin ana iya a bari a wani lokacin kar in an bari a ga cewa an yi laifi ba a yi laifi ba wannan shine mazhab na salaf Allah ya samu daji akwai matar da ta yi yaji kuma mutum shi ma ya yi mata yaji yanzu ba ta san yadda za ta yi ba wato da ta yi yaji mutum sai shi kula ta yanzu ita ta yaji nata ya yi sanyi tana so ta koma to amma in ta tashi ta tafi haka ta je ba lokaci to tana so a yi wani abu ya za a yi ta koma da garin ta maganin ne na gode wa wannan miji haka nake zama za su kasu, wallahi ta yi yaji ba ta ƙara barkono ma yau ba mun yi magana jiya ba a kan cewa akwai matar da take cewa ta yi shekara 25 ko 30 ba ta taba samu wanda ya zo yana son ta akwai wata mutane wajen mutum 20 ko 25 sun zo da sunan za su aure ta kuma duk sun tafi ba su da ba ba muna da irin wannan ba yau da zan je a kawo application na neman aure daga mata wallahi sai sai ku yi mamaki irin yau abu da yanzu haka ma babal application suna nan da sun aure na neman aure in budurwa ce in bazawara ke, in dattijuwa ke, in tsaka-tsaka ke duk suna halin da yau mazaje suke ciki na rayuwa na ja faɗi abubuwa sai tsada suke yi amma kuɗin albashin mutane ba karuwa yi ba sun ma'aikata ne ɗan kasuwa yau yawanci jarin su suke tare da haka mace tana zaune a gida allah rafa miki asiri an baki ci sau uku ba za ki ci sau biyu an baki ci sau biyu ba za ki ci sau ɗaya a yana ke zuwa mijinki ne baki sun ya ke ya samu ba maimakon ki gode wa Allah ki rufa wa kanki asiri kada ki sa makiya su yi miki dariya wai ke za ki yaji ki je gidan ku ki kara wa yajin yaji ni kuma na gode wa wannan mijin da ya manta da ita ka kyale ta in za ta dawo ta dawo in iya su kai magana ya ne ita ce ta je in za ta dawo ta dawo a ka zo ka yi komai ai ba ni na yi tura ta ba da kai ne ka ce ki je gidanku to in ta je za ka yi komai in baka yi komai ba cinta da shanta da komai nata yana kanka amma duk wace ta yi yaji ta fita daga gidan mijinta a ranar nauyin mijin ya sauka nauyin ta ya sauka a kan saboda haka kar ma a ce wai an ta je ta zauna wata biyu wata uku ta yi an saya mata kaza ta yi jinya me wannan duk kuka sani in a gidana ne zan yi ta. amma tun da ta yi yaji kira ba ta zauna min ba yaji ba da amfani babu shi a cikin duk inda ake magana ba a nuna kalmar yaji a ciki ba sai dai a nuna fa ba ko hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan wa billahi bainahuma akwai a zauna a tattauna akwai ai wa juna da siya fa'iduhunna wa hajruhunna wa dribuhunna ka gani matakai ne ake bi amma kawai wa mace ce ta yi yaji shi yasa nake so maza ku dinga ajiye turamin a tsamfa a yi kana da akalla jini a atamfa biyu uku biyar a cikin wani akwatin ka wannan daga malami na ne sai da Abdul Allah akwatin yana nan kawai wajen in ta fara wani abu sai ka buɗe akwatin ka jijiya tura min ka daga sai wani haka kana kallon ko kuma ka ji kawo wani dan fali ko wani abu ka jefa a cikin ka kana wannan nawa ba ruwan ka tura ka cikin gado sai ka ga ta canza kwalliya ta canza girki ta canza amma kana zaune gun ba ka da kan an yi zancen a aure ma sai ka bi kana gudu sai ta take ainihin jina ta wallahi da ita yaran kishiya ba wallahi kariyar ki ba ki shiga hannun Allah jirin ahalin sunna ba muna inshiqaq na mun dace a farkon amma lokaci yayi saboda haka mu dace a farkon ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانشقاق وأن السورة عن قراءة سورة إذا سماء انشقت لكما لفظ الانشقاق وأن السورة تاسو كان سورة الانقطاع كاتم سورة الروم سورة مكية آية 25 mawdu'inta alamomin zafin kiyama Allah madaukakin sarki ce idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage kamar idan sama'un fatarat ai idan tasa'adat as-sama at-tafaddur shine tsagewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa adinat li rabbiha wa huqqat ka nemi izini daga ubangijinka ya yi istama'a ta saurari izini daga ubangijinka kuma an ba ta izini wa hukka ta cancanta ta bi umarnin da aka ba ta wa idan ardu muddat sannan kuma idan aka miƙar da kasa aka shimfiɗa ta ai busita an shimfiɗa ta ta zama miƙaƙiya ta cire abin da ke cikin wa alqad ma fiha wa takallat ta fitar da ta jefar da abin da ke cikinta ta wafaita ta zama babu komai cikinta duk halittun da aka binne cikinta yayin da aka girgiza ta za ta cire wa akhrajatil ardu asqalaha kasa za ta zama ta mudda abin da ke cikinta ta fitar abin da ke samanta ta haɗe ma'ana duwatsu da gine-gine sun rurrugge sun zama kasa fa yazaruha qa'an صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ما بها وتخلت وأذنت لربها وحقت bayan ta cire abin da ke cikinta ita ma ta saurari umarni daga ubangijinta kamar yadda ta mama ta ita ma ta cancanta ta ji kuma ta ya ayyuhal insanu ya kai mutum al jinsin dan adam innaka tajihun ila kai kana dukufa cikin aiki na gamuwa da ubangijinka fa mulaqihi to za ka gamu da shi kowa yana fama al'insan insan jinsi insan ake nufi al shi ne a sayu fi sabil al-usul al-sirri mutum yi matuka wajen kai kawo don cimma wani abu da yake so to fa mulaqihi to za ka gamu da shi za ka gamu da safiya kuma abin da ka aiki. in khairan fa khaira wa in sharran fa fa amma man utiya kitabahu to wanda ake basu sakamakon abin da suka aikata bayan sun mutu wanda aka ba shi kitabahu littafin sabi yaminihi da hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu tukunnu za a yi masa hisabi hisaban yasira hisabi wanda yake mai sauki man utiya kitabahu bi yamini wanda an ba hannun dama ya gama samun nasara Allah ya sa muna a cikin suratul haqqa ko amma man kitaba hu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni munafiq kitabiya sai ce gashi ya yi kyau gashi ku karanta mun takarda na ina sara na ina sara da wanda ya sani da wanda bai sani ba yana shela yana nuna ni na tabbatar cewa na gamu da sakamakon zafi فهو في عيشة راضية هنا في متلعيوة يحتجية في جنة عالية في الجنة مدوكية خطوطها دانية أعين إذا كنا ننتظر الشيخ كلوا واشربوا هنيئا بما أخلقتم في الأيام الخالية من أوجع كتابه بيمينه آمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا تسنى دائما حسابي حسابي بالصوت صار مناقشة malamai suka ce zabi a fili kiyama mutane suna nan kala uku zuwa uku na farko akwai waɗanda ba a musu hisabi sai an amintar da su daga fasashin asibari suna daji kawai za a rasa su zuwa wasu kuma za a tayar da su za a yi musu hisabi a mai sauki shi ne al'arzu inna ma za a yi kuma al'arzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Aisha radiyallahu anha lokacin da annabi yana addu'a Allah ta yi hisabi hisabi mai sauki sai sai tambaya anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna a hadisin yana cewa laysa ahadun yuhasabu illa ala babu wani wanda za a yi masa hisabi nabi suke sai ya halaka sai ta ce ya rasulullah ja'alani Allahu fi dhalik عليك الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake zalika al'ar wannan shine al'ar al'ar shine gittawa bijirarwa za a kawo mutane filin kiyama sai a ce wannan kai tana zunubi kaza ka tana laifi kaza ka tana laifi kaza sai na mu aka mu muka rufa mu yau ba mu za mu rufa mu sai aljanna inna ma zalika al'ar to kaga na farko ba su ma ba ai musu binciken ba ba a nuna musu malaifin su ba wannan kuma za a nuna musu ku kai kaza ku kai kaza Allah zai kirga maka laifinka ana kirga maka kanana kana tsoron manya sai Allah ya ce ni na sun tsara maka a duniya ba a san kana yi ba yau ma ni ne sun tsara maka zai ka aljanna mutum na uku shine wanda za a yi masa misali me yasa ka kaza me yasa ka kaza me yasa ka yi kaza zai nemi hanzari babu hanzari wannan za a yi masa hisabi kuma za a yi masa azaba gwargwadon irin laifinsa sai zai aljanna mutum na hudu ne wanda za a yi masa hisabi me ya sa ka yi sai su shi bai yi ba mala'iku ne suka rubuta ba bai yi ba to waye kake so ibaka shaida in ba wanda zan yi zai bani shaida sai kaina to kan shi ku ba shi shaida al-yawma ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun sai a toke bakin da yake musu bai ku yi magana hannu ya ce ni na yanka aljihu a kan ni na sa hannun sa ci waya ni na sa ci takalmi a masallaci ni na sa hannuna a wuri kaza ni na buɗe sai ɗin na ɗauki kuɗin a ni na fiye na ƙera kai abin nan eh, makulli sata na ke shi matsaki ko ko me abin da kai a a hoton da ake rubutawa ni na ƙara zero zero aikin ka ne duk wannan gabai za su yi magana wai nulil musabbibi na mun karanta ba hannu zai ce ni na ina karanta a ufafi din wani ma ba mu sani ba wani daga cikin masu ne yana cewa hatta a wajen awon zinari da sauransu wai za a yi amfani da wato iska mai ƙarfi sai da iska zai kai maka ya yi nauyi ko kuma mai awon gari ko mai awon fulawa ya kunna fanka fankan zai hula sama ko kuma ka cika kwano gashi ya cika ciri yayin da aka buɗe leda in ta ɗaga mai kun ka kawo a hankali ka zaba sai ka ja shi da ƙarfi sai na saman ya zube to ni na ga wata mata wata ita kuma tana wato masu awon take wata fifi ita ma'ana tana satin tana da buhu za a auna abin kuma mai awon ya cika ya ɗaga zai zuba to sai ta sa bakin buhun a cikin gero ta danne bakin buhun ya shiga sai ta bude in an ɗiba an zuba na kwano sai ta daga da wancan din kuma sai ta daga kaga ita kuma to duk abin da gabbai suka yi hannu zai magana baki zai magana hanci zai magana kafa zai magana ido zai magana kunne zai magana duk gabbanka za su ba da shaida a gaban Allah sannan sai a tuki bakin baki yi magana yanzu kam ba zancen musu mutum don shaɗiyancinsa ya tabbata mai kun yayi dama ya nemi abuwa sai kuma yana jirgin gaban ba ku nake karewa ba don kar ku je wuta ya za ku fallace ni sai gaban su ce ai Allah da yake sa komai yayi magana ke sa mu muka yi magana an saka Allahu alladhi an saka shay shi Allah ke sa komai yayi magana ke sa muka yi magana to shi ke na hujja ta kare yanzu kam sai ina sai wuta khalidi na fiha abada Allah ya kiyaye wanda aka ba shi littafin sa a hannun dama sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah ya mana hisabi da wa yanqalibu ila ahlihi masrura haka ne zai koma zuwa ga iyalinsa yana mai farin ciki da murna saboda sakamako ya yi kyawu wa amma man utiya ko wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri to sannan wanda aka ba shi littafin ta baya kuma ba za a manya hannunsa na dama din a cikin ya manne sai a sa hannunsa na hagun ta kirjinsa a buɗe kirjin hannun ya fita ta baya sai a miƙa masa ya mutane iri uku a filin wajen فمنهم من هو آخذ كتابه بيمينه ومنهم من هو آخذ كتابه بشماله ومنهم من هو آخذ كتابه وراء ظهره in ya karba takardarsa a ta baya wannan mutumin ba so fa yadda su gora da sannu zai kira su gora halaka ya wailata zai dinga kiran halakarsa wa yasla sa'ira zai shiga wutan sa'ira nan za a kona shi me ya sa yasa innahu kana fi ahlihi masrura shi ya kasance a cikin iyalinsa yana mai murna mai farin ciki mai takama ba a cikin bin Allah ba a cikin sabon Allah amma farin ciki a cikin sabon Allah abin da ake so da kai da iyalanka kuna bin Allah kuna sallah ko ku je masallaci ku yi tarawih ku dawo ko ku je idi kuna dawo? ko ku je makaranta kuna dawo? a yi tarayya a yi sufura a zauna ana buɗe baki ko ai wannan abu farin ciki yaran ka sun je makaranta sun dawo wannan yanzu ya ce baba ga darasi ga asanin da aka bamu ko kuma baba bari in karanta ka ji ko kai ka ce bari su karanta ka ji me ya fi haka daɗi to kana fi ahli masrura din ba wai farin ciki a cikin iyali ake zarga ba a'a kan sabon Allah an ki yi addini an ki a taimakawa addini da masu taimakon addini an ji ana murna ana holewa to fa innahu zanna an lan yahuwa shi wannan ba yana zaton ma da ba zai koma ba ga Allah zanna yan ana fahimta da shi ga yaqini shi ya dauka ba za a yi tashin kiyama ba Allah yahu ai Allah ya yi arsilu tsayra yasiru wa yakunnu Allah ya yaqura bala innahu kana fi ahlihi masrura إنه ظن أن يحور يا ya dauka كوما zai الله بلا بهذا ba bala زي كوما haka الله مجيلا إن ربه كان به بصيرا للي أبنجد الله ينا جنيش بقضوا ينا جني الله سيادات كبير رسائة وان ليك لجبابه إنه كان به بصيرا نعم فلا أقسم, بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله ما دوك تيتي فلا آآ آه, آه، بحك بني بايد لسك دوك بني لا إتاش مسيانا قولي أبن ليوجي لكما تنبتد أبن ليكي كفيا اقسم بالشفقة إنا لم توابى شفقي إن جعلنا الشفقة إتتي الحمرة التي تظهر في ufqi بعد غروب الشمس wannan ja da take bayyana bayan faduwar rana daga can yammaci bayan faduwar rana muna ganin ja ja ba to wannan shine al-shafa Allah yana rantsuwa da wannan kai wallahi kuma ina rantsuwa da dare wama wasa da abin da dare ya tattara in dare yayi kowa zai tattaru zuwa bakwai da hudu dabbobin daji ne mutane ne kasuwanni ne ina ne in dare ya koma ya koma to duk abin da dare ya rufe shi to Allah yana rantsuwa da shi wal laili wa ma wal qamar Allah yana rantsuwa da wata idan sasa idan ya cika idan sama'a dauko idan hakkin sa ya cika Allah yana rantsuwa da wannan lokaci sai Allah ke la tarkabunna tabakan an tabak lalle kuna hawa daga mataki zuwa mataki daga yanayi zuwa yanayi wannan shine halin dan adam a rayuwa tabakan an tabak ka duba rayuwarka wasu malaman har suna kirga marakib da mutum ke wucewa a rayuwar sama da talatin aka sa masa sunaye da amma in aka kirga maka biyar ko shida ma ka san cewa eh kana hawa saban alhawa akwai wani wata saban da kai ba ka nan wanda ba a magana ta hal a ta'ala kitani min min dahi lam yakun shay'an sai Allah ya inna khalaqna al-insana min nutfa nutfa nutfatin amjad kaga taban sai ka zo ka zama mudda a'a ka zama mudda daga nutfa ka zama alaka ka zama jini kaga tabaka ke ka zo ka zama tokan nama tabaka ka zama kashi tabaka aka rike kashin da nama tabaka aka daidaita halittanka ka zama mutum cikakke tabaka ka zo duniya kana jariri daga jariri ka tashi ka zama yaro daga nan ka zama saurayi daga nan ka zama babban mutum daga nan ka to tsoho da jido Daga maradin ne kake shigowa wannan shine tabakan amsa da farkabunna tabakan amsa kuna tashi daga marhala zuwa marhala wasu ka ce a'a marhala zuwa marhala daga rayuwa zuwa mutuwa kuma a mutuwa ma tabakan ne kana mutuwa ka shiga kabari daga kabari zuwa tashin kiyama daga tashin kiyama zuwa ka tashi kenan zuwa hisabi zuwa sakayya sannan zuwa matabbata aljanna ko wata da tarkabuna tabatan an tabata fama lahum la yu'minun me mutane suke mutum da ba za su imani ba wayannan mushrikai da ake karanta musu alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam yana bayyana musu ayoyin Allah me ke hana su imani wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun kuma idan ka karanta musu alqurani ba sa yin sajada me yasa kenan wannan aya ta nuna mana me in aka karanta qur'ani ana so me yi sajada mun san amakin sujudi a cikin alqurani ba suna nan nawa sha nawa sha nawa sha nawa shugaba ya gama shi cikakken ya faɗa sha biyar wuraren sajada sha biyar akwai wurare guda uku da wasu malamai suna cewa ba za a yi sajada ba saboda suna mutum in ban da wannan ukun sha biyu din ana sajada wuraren sajada suna nan sha biyar na farko a cikin suratul araf ko shine farkon wurin sajada a ƙarshen aya ko innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wuri na biyu walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karha a suratul ra'd ko na uku walillahi yasjudu ma fi samawati ma fil ardi min daba wal malaika a cikin suratul nahl haka ne kuma a cikin suratul isra wal aminu bihi aw la tu'minu zuwa ƙarshen aya haka a cikin surat maryam idza tutla alaihim ayatu rahmani kharru sujadan wa buqiya haka a cikin eh, surat al-hajj alam tara anna allaha yusli lahu man fi samawati aha ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير وكثير حق عليه ومن يهن الله فما له إن الله يفعل أكين سورة الحج هل ينزو أكين سورة الحج إنما كانت تكيكينا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم أكرشن سورة شيني أكين شوى فضلت سورة الحج بسجدتين نم بيولين وصوباتا سجد أنان دين سنه كما في سورة البرقان وإذا قيل لهم نزلوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنزل لما تعمرنا وزادهم نفورا أتكون سورة النمل ألا أنزل لله الذي يخرج الخضع في السماوات والأرض نعم سنه كما أتكون سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا أتكون سورة الصاد وذن داود أنما فتلناه فاستغفر ربه وهره راكعا وأناب أتم فصلت ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أسورة النجم منذ المفصل كينا فاسجدوا لله واعبدوه دوكما وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون دوكما كلا لا تطيعه واسجد واقترب وإن سنة ولن سجد وداؤك نكر شيء وإن ba duka bane ake yin sajada ko suke yin sajada a malikiya ba a sajada abu hurairu radiyallahu anhu yace ya da yayi sajada aka ce bai yace bai yi ba sai da ya ga annabi yayi shi yasa yayi sajada sai Allah madaukake ke cewa mai wa idza quri alaihim alquran la yasjudun idan karanta musu alqurani ba sa yin sajada to in ka yi karatun alkur'ani ka yi sajada idan kai ne mai karatu za ka yi sajada idan kai mamuni tare da imam za ka yi sajada imam zai yi sajada kuma za ku yi sajada idan kana sauraron mai karatu za ka yi sajada kuma su sujudul tilawa bai da sharaɗin sai kana da alwala ba sallah ba ce sujudul shukuri da su sujudul tilawa ana yin su ba sai da alwala ba yana da kyau ka fuskanci alƙibla in ya zama a da gunki ko ba ka yi sajjada tunda ba san sallah ba ce sallah ce aka sharɗanta mana ta ji alkibla za ka yi sajjada za ka yi kabbara a tashi ba sai ka yi ba amma a sallah za ka yi kuma cikin sajjada za ka je mai ne za ka ce sajjada wajihi الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين wannan za ka faɗa cikin sujjada shaitan bai ya so sujjada a hadisi ya tabbata min sallallahu alaihi wasallam yace idan dan adam ya karanta ayar sujjada ya yi sujjada shaitan yana gudu yana tafi shi zai ce umar ibn adam bis sujudi fa sajada falahu janna wa umirtu bis sujudi fa adawtu falyanna dan adam an ce yayi sajada yayi sajada zai je aljanna ni na an ce in yi sajada na ki in yi sajada wuta za a yi haka sai ɗan tsaye balin da zina kafaru yi kazzibun allah ya ce a'a al'amarin shi ne musulmai kafirai wato suna ƙaryata ayoyin allah ne dina kafaru yukazzibuna maimakon su imani suna ƙaryatawa wallahu alam ma yu'un allah madaukaki yana sane da abin da suke boyewa a cikin zakatar su ayyumiruna wa yusuna wa yusiruna fi sudurihim abin da suke boyewa a kira dan su allah madaukaki فبشرهم بعذاب العليم تيموس عن بيشة عذابة غير العليم تنعجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذي كبتا في باي أن مؤمنين وإذا تقي إيمانك وستعيك سعيدنا فلهم أجر غير مضمون أقول ذلك لا دا وأن بعملين الله يبارك الله يبعمل بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد نكم الله داود مزوى سورة البروج سورة البروج سورة مكية كما سورة البروج آيوين دا واتو عشرين دا ديوني كما كتتاكو كان يبان سورة الشمس وضحاها wannan sura tana karantar da babban mawdu'in ta shine natsar da mu'minai su riko ga addinin su da kuma sakamakon waɗanda suka yi haƙuri suka bi Allah sannan kuma mujrimai ba sa cewa Allah bismillahir rahmanir rahim was sama'i zatil buruj Allah ya rantsuwa da sama zatil buruj ma'abociyar buruj wato na saukai hanyoyi buruj jam'u na buruj buruj ana faɗa a lugar larabci da kasu gini dogo beni mai girma ana ce da shi dubu kamar yadda Allah Allah da zai to aina ma takunu yudrikum maut wa law kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin ganuwa ka rikakke tsalalle ga mutuwa sai ta shiga ta ɗauro a nan alburuj ana nufin manazil na taurari hanyoyin taurari ake nufi sama ma'abokiyar hanyoyin taurari inda suke sauka an ce taurari ne guda goma sha biyu da sunayensu suna sauka a wayan wurare Allah kafi yana rantsuwa da sama a wannan hanyoyi wal yawmil da kuma Allah yana rantsuwa da wannan rana abin alƙawartarwa shine ranar tashin kiyama domin Allah ya alkawarin zai kara halittu kuma ya saka musu da abin da suke aikata wa shahidin Allah na rantsuwa da mai shaida wa mashhuri da kuma abin da ake shaida ash-shahid shine ismul fa'il ko wanda zai shaida ash-shahid mai bada mai shaida ash-shahid ana faɗa ga mai bada shaida ash-shahid ana faɗa ga mai ganin abu kai da kake ganin abun kai ne ash-shahid abin da kake ganin shine mashhuri sannan kai da zaka bada shaida kai ne ash-shahid a sannan kuma wato abin da kake bada shaida a kansa shine al A anan malamai sun yi magana akan wani ne an shahid wani ne al-mashhur maganganu masu yawa daga cikin abin da suka faɗa duk da cewa maganganun sun da tsari ba ce wajen wato tara su su sauki bai da akwai inda aka ce a shahid wal mashhur din nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wa shi ake nufi da kuma al'ummarsa wasu kuma suka ce ana nufin annabi Isa da al'ummarsa wasu suka ce yawm tarwiya da kuma ranar arafa na aikin hajji wasu kuma suka ce ranar arafa da ranar juma'a wasu kuma suka ce darare da ranakunsu ake nufi kowanne an faɗa amma ba an dogara da dalili tabbatacce ba duk wanda zai zama zai ga abu a filin kiyama shi mai shaidawa ne kuma yadda cikin abin da yake karfafa magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ashahi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida al'ummar sallallahu alaihi wasallam za su zama ba da masu ba da shaida akan sauran al'umma kenan an samu ashahid an samu kuma almashhud wallahu a'lam sai Allah madaukake ce qutila ashabul ukhdud Allah anti ma'abota wannan ma yake rami al-ukhdud shine rami da za a tona dogo a zuba wuta sai ya zama garwashi sannan a zuba abin da ake so a zuba in na gashi ne ko in na azurtarwa ne an ma ma'abotar zuwa an nari zatil waqud wannan wato mutanen da suke wannan abun shine me. an nari wuta su waqud ma ma'abuciyar hura an hura wutar an hura ta ta kankama sannan aka fara zubar da a jefa bayan Allah domin azabtar su idhum alaiha a yayin nan da ake zuba bayan Allah a wannan ramin wuta su manyan shugabanni da suka sa a azabtar da mu'minan suna zaune ko suna zaune suna kallon kamar yadda manya suna zuwa su zauna suna kallon sukuwan doki ko ko suna kallon wani taro haka suna zaune suna dariya muminan ana jefa su a cikin wa hum su alama yaf'aluna bil mu'min akan abin da suke wa mu'minai shuhud suna nan suna halarce suna gani suna wato shaidan azurtarwa da ake to me yasa aka azuta da wa'idan mutane wa ma naqamu minhum ba don komai suka yi musu wannan azaba gaba da kiyaye ba komai ne ya haifar ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai dai don sun yi imani da Allah alaziz aziz mabuwayi al-hamid abin yabo subhanahu wa ta'ala abin godiya wannan kissar Allah ya bamu labarin labarin ashabul ukhdud na wasu ne daga cikin al'ummar da suka gabata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bamu labarin a cikin hadisi abin halittar su haifo ya kasance a cikin al'ummar da suka wuce wani sarki yana da babban bokansa mai sihiri yana sihiri ga kasar yana sihiri ga sarkin yana wa sarkin duba da ya tsufa sai ya ce da sarkin ni na tsufa ka turo mu wani wanda zai iya koyon wannan abin in koya masa ko na musu sai abin sai sarki ya tura masa ɗansa ɗan yana zuwa ya koyi darasi da yamma ya dawo gida da safe ya da yamma ya dawo gida a hanyar da yake tafiya akwai wani rahibi mai ibada masani yana kan tauhi yaron sai wannan rahibin ya burge shi a cikin yanayin ibadarsa sai zai tambaye shi sai sai me kake yi ne a nan sai masa bayani to da ya gane sai yana zuwa gun rahibin zai jima kafin ya je gun boka in ya je gun boka boka zai da keji ne yasa ba ka zo da wuri ba in ya zo gida a gida ma za a ba faɗa ne yasa saba kwazo zo da wuri ba da a tafiya da dawa duk yana tsayawa a wajen wannan malami sai ga malamin gashi fa in na yi jinkiri ana mun faɗa ana mun sai ce to idan nan gaba ka yi jinkiri a wajen boka ka ce masa a gida ne aka rike ni ba a bane na ita ba in kuma a gida ne aka ce baka zo da wuri ba ka ce ai bokan ne ya rike ka baka zo da wuri yau da gobe yaro yana koyon darasi a haka sai wata ran gashi nan wato wata dabba babba ko suka ce zaki ne ta zo ta tare mutane wucewa duk mutane suna tsoron su wuce ga dabba ta tare hanya yaron da ya ga dabbar sai ya ce al-yawma a'la yau zan sani shin rahibi ne ke da gaskiya ko kuma wannan kahin ne sai ɗauki dutse ya ce ya Allah idan lamarin da rahibin nan ke faɗa shi ne gaskiya akan abin da bokan ke faɗa Allah ka kashe wannan dabba sai jefa dutsensa sai dabba ta faɗi ta mutu ba magana malami ya tabbata ba sai mutane duk suka zo suna yaro ta yi yaro ya sai ai shi ne wani ai kaza sai aka dinga zuwa waje shi Ta sai mara lafiya zai zo yaro ya masa addu'a ya warke a haka yaro yana magani to shi sarkin akwai wazirin sa makaho shi sarkin kuma yana cewa shi ne abin bauta ba wazirin sa makaho bai iya buɗe gidan waziri sai waziri ya ji yaro yana warkar da mutane sai waziri ya ɗibi hadayensa ya je gun yaro kaga duk abin da na zo da shi din nan zan baka in ka buɗe buɗe sai ya bai ce ah, ba ni nake buɗe ido ba Allah ne in ka imani da shi zan roƙe shi ya buɗe maka sai da shi da imani yaro ya roƙi Allah Allah ya buɗe maka sai waziri ya zo wajen sarki ido a buɗe ba kamar da ba ya taka ya zauna ya zo ya gaida sarki kai ya aka yi wa ya buɗe maka ido sai ce Allah sai ce wa Allah ubangijinka ubangiji kana da wani ubangiji man da ni eh ne Allah da aka kama shi to shi wancan malamin dama yayi wa yaro gabe in an kama ka karka nuna ni ina aka kama waziri aka fara azabta da sai sai danka ne fa aka kama yaro ana azabta da yaro sai ga malamin nan ne fa aka kama malamin sai aka raba waziri da rarraba aka raba shi biyu aka kashe shi malami ma aka raba shi biyu aka kashe shi yaron aka nemi a kashe shi bai yiwu ba sai ce a tafi da shi kan dutse can tsoron dutse sai a jefar da shi ya faɗi sai aka tafi da yaro aka hau can saman dutse sai yaro ya ce Allahu makuni bi ma shi Allah ka kare ni daga sharrin su da abin da daga dama sai dutse ya yi giza sai suka faɗi su suka mutu yaro ya sauka a hankali sai ya zo gun sai ce ina mutane da suka tafi da kai Allah ya kare ne daga sai ya sake kama kira wasu ku je da shi cikin ruwa sai in kun je tsakiyar ruwa ku je shi ruwa sai ku dawo ana tafiya da shi tsakiyar ruwa nan ma yaro ya yi addu'a Allahumma kunin bi mashi jirgi ya tabbal tabbal suka faɗi ya iyo ya zo gaban sarki ina suke Allah kare daga sarki sarki ya ji imon sai ta ka lan taqtula hatta taf'ala ma amara ba ka ita ce ni ba har sai kai abin da na ga to me zan yi in ka yace ka tara mutanen gari kaf a fili guda ka sa ka fito da jini ka gitse ni a kai ka ɗauki kibiya na a cikin kwari da abin nan eh, cikin gidansa ko ka ɗauki tibiya ka ɗana sannan ka ce bismillahi da gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro sai ka harbe a nan za ka sami da ya tara mutane ya yi haka sai ya samu yaro a kumatunsa sai yaro ya ɗora hannunsa a wajen har ya mutu yana mutuwa su mutane gari suka ce amanna da rabbil gula amanna da rabbil gula mun yi imani da ubangijin yaro mun imani ya aka ce to gashi kai mutum uku ne kake so ka zama da su gargari dukkan sun ya za ka yi to anan sai ya sa aka yi masa kwamfuto aka tona rami aka zuba itatuwa aka sa wuta ya zama garwashi to duk aka sa aka tara masu imani ka bar addininka ko ka fada wuta in ka ce ka bar addinin sai a ce kai da siyanka in ka ce ba za ka bari ba sai a jefa haka ana ta jefa har wata mace ta zo da jaririnta a bayanta ga ɗanta a hannu aka jefa da hannu ita ma ta zo kamar za ta fada sai ta ɗan ja da baya sai jaririn ya ce ya umma isbiri fa innaki ala haqq ya ke ga su ma yi hakuri kina kan gaskiya sai ta fada wutan da ita da ɗanta suka mutu to wannan shine Allah ya bamu labarin su ashabul ukhdud da suka azabtar da mutane annari zafil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna lil mu'minina shuhud sun halatta suna kallon abin da ake yi amma me yasa ake daukan mutum da ransa ake jefa shi wuta Allah ya ce mana kamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al lahu mulku samawati wal-ardh الله وانه يجب مثل السميدة كثيرك ناشره والله على كل شيء شهيد الله شيء يشير عليه حكم نعم. تبقى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ألا ما لو مدوكتي إن الذين فتنوا المؤمنين lalle waɗanda suka fitini muminai maza wal mu'minati da muminai mata sun madan da tuzo sannan ba su tuba ga Allah ba daga zanuban da suka yi na zalunta bayan Allah falahum azabu jahannam lalle akwai gare su akwai wutar wato azabar jahannam walahum azabul hari kuma akwai gare su azabar tsoro ka duba rahmar Allah sun azabtar da bayan sun kashe su ba tare da sun yi laifi ba Allah ya ce sun yi wannan laifin sun malam ya tubo sannan ba su tuba a ce da sun tuba da Allah zai ba a ce kenan wanda ya kashe rai in ya tuba Allah zai gafarta da shi to amma hakkin wanda ya kashe ba wannan kuma shi da Allah a filin kiyama ina fata an fahimta yanzu fitinar da aka yi wanda muka shiga muka wuce Allah kare nuna mana ilinsa kaga masu kashewa sun kashe mutane amma kuma wasu daga cikin sun ce sun tuba sun daina sun dawa ko to mutane suna ce ce ku ce a a ni ya za a yi a ce mutum ya kashe min wani za a ce sai na yaje ai ba a yi adalci a ba wanda ya ce ka yaje mu a gane gwamnati ba ta ce lalle sai kun yafe wa mutanen nan ba a'a ku yi haƙuri ku yi haƙuri in kace ba za ka yafe masa ba ka yi haƙuri kada ka ce za ka ɗauki doka a hannunka kyale shi tun da yake ya tuba idan ka ce ba za ka yi haƙura ba in yace ba zai tuba ba don baka yabe masa ba abin da za a yi ya fi na bara ba zai kare amma ka yi haƙuri ya zo ya zauna don ka gan shi kar ka yi masa magana kar ka shiga hakkinsa ka bar ki yi rayuwarsa kai ma ka yi rayuwarka in ya so in ka je ga Allah ka ce baka yadda ba Allah ya shari'a abinda ake magana shine kada mutum ya zai ban yarda ba ya ɗauki mataki shi ake magana amma da kaya mai masa sai ma Allah zai sai maka na fatan fahimta da yawa mutane suna wato ma abin fahimta ba yadda abin yake ba don idan mutum ya ce ya tuba in kace ba za ka yafe ba in ya ce bari in ci gaba da yin abin da nake yi wai zai ji zafi kai din da kace ba zan yafe ba saboda haka kai hakuri Tun da Allah ya kawo sauki a zo a zauna a yafe juna in ba a yafe ba to a yi hakuri na fatan fahimta wannan ita ce magana innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wadanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai bayan tauhidi ga ibada lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar akwai gare su a wajen Allah gidajen aljanna wanda koramai ke gudana a karkashin ta za na'am ذلك الفوز الكبير wannan kyauta da Allah ke ba ku shine fa rabo wanda yake mai girma wanda babu rabo da zai yi kama da shi inna batsha rabbika lashadid innahu huwa yubdi wa yu'id ana za mu sa insha Allah Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu ya dace da muka cikin manzo sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh